ka ce in taimaka yi maka bidiyo don hasken da ke fuska manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi na yi maka ya kai ki ya gida ya aiki to ubangiji Allah ƙara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amin